Allah maɗauki sarki ce inna Allah lalle Allah istafa Adama ya zaɓi annabi Adam Allah ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan sannan Allah ya zaɓi annabi Nuhu wa ala Ibrahim sannan Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da iyalan gidansa wa ala Imran sannan Allah ya zaɓi Imran da iyalan gidansa alal alamin akan sauran bayi talikai na duniya baki daya waɗannan gidaje gidaje ne zababbu a wajen Allah ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi nuh ya zaɓi annabi ibrahim da iyalan gidansa ya zaɓi imran da iyalan gidansa to allah sai wata magana akan waɗannan family sai ya ce me zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu sami'un alim allah ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd wannan zuri'a ce da sashinta ya samo asali daga sashi in kuka kalla za ku ga annabi nuhu ya fito cikin zuri'ar wa cikin zuri'ar annabi adam domin duk mutanen duniya daga zuri'ar annabi adam suke annabi ibrahim shi kuma ya fito daga zuri'ar wa annabi nuhu domin zamanin annabi nuhu a yi ruwan dufa na aka halakar da duniya ba waɗanda suka saura sai waɗanda ke cikin jirgin annabi nuhu waɗannan su suka sake hayayyafa har aka sake cika duniya da mutane kenan annabi ibrahim yana cikin zuri'ar mai zuri'ar annabi nuhu sannan shi kuma imran shi kuma yana cikin zuri'ar wa yana cikin zuri'ar annabi ibrahim dukkan annabawa da suka biyo bayan annabi ibrahim daga cikin zuri'arsa suke kenan wannan ya nuna waɗannan famili da ƙur'ani ya ambata sashinsu ya samu asali ne daga sashi sai Allah ya ce wallahu sami'un lalle Allah mai ji ne sannan alimun masani ne sai Allah ya ce mai gaba da rama إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ku yadda mace mai ilimin addini mai son Allah da son manzansa take gudanar da rayuwarta sai Allah ce izqala timratu imran ka ambata musu lokacin da matar imran ta ce imran wani babban malami ne bawan Allah a cikin bani isra'il izqala timratu imran yayin da matar imran ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batani jaririn da ke cikin cikin nan nawa ya Allah na yi maka bakancen shi kenan a lokacin wannan baiwar Allah tana da ciki ciki ya girma yanzu ta tashi tana ganawa da ubangiji da tsakar dare ta yi wa Allah nafila tana addu'a sai take cewa rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi muharraran wannan jariri ke cikin ciki na ya Allah na yi maka bakancensa ya zama yantacce na yanta shi ah. me take nufi da ta yanta shi ya Allah wannan jariri nawa idan na haife shi ya Allah bana so ya gina mun gida bana so ya siya min shinkafa ba na so ya siya min zani ban so ya siya min masara ban so ya min hidimar komi wannan jariri in na haife shi ya Allah na baka shi abin da nake so ya tare a masallaci yana hidimar masallaci ya ci gaba da da'awa yana aikin Allah wannan kawai shine bukata ta a ka. malamai suka ce wannan ya nuna wannan mata ta san hikimar haihuwa menene hikimar haihuwa a musulunci a haifo ɗa da zai amfani musulunci yanzu duk 'yan agajin nan da ke zaune a cikin uniform idan akwai wanda mahaifiyarsa take zaune a nan ta duba ta ga ɗanta a cikin uniform na agaji yana zaune a wurin da ake wa'azi suke hidima suke kai komo watakila tun da safe ya baro ta ya ce za mu tafi aiki a masallaci suke haɗa lasifika suke gyara nan su gyara nan a kawo kujera a kawaye za ta ji zuciyarta ta cika da farin ciki saboda ga ɗanta yana yi wa addinin musulunci hidima haka ne ko ba haka ba ne na'am ga adaran ma yanzu yana karanta mana qur'ani yana ja mana baki duk ayar da zaka nemo a qur'ani ya haddace idan akwai mahaifiyarsa a nan gurin a zaune ta ga ɗanta shi ke jan baki ana fassarawa duk ayar da ake nema a qur'ani zai kawo ta da ka za ta yi farin ciki ko ba za ta yi farin ciki ba za ta yi murna za ta yi farin ciki da wannan yake nuna muku shine uwa da ta san hikimar da yasa ake haihuwa babban burinta shine ta haifi ɗa da zai wa islam hidima ɗa da zai wa islam aiki ba damuwarta ɗa wanda in ya tashi ita zai mata hidima ba na'am ɗan ya yi mata hidima abu ne mai kyau in bai mata hidima ba ma da wuya ya shiga aljanna to amma ita ba burinta kenan ba ita burin ta ɗan yi amfani islam ne musulunci hidima mata yanzu da dama ba su gane hikimar haihuwa ba shi yasa za a yi ta competition na haihuwa a gida wannan ta haifi hudu ko biyar a zuwa ce to ma ki tashi tsaye idan ba haka ba mai gidan yana mutuwa ita za ta wawushe ta barki da je tun abin ya zama haka sai na haihu goma sha uku baiwar Allah na'am abinda ake so a haifi ɗa mai albarka yanzu fa gida idan kana auren uwar gida sai Allah yake ta bata yaya mata sai kawo amarya sai ta haifi ɗa namiji ƙawayen uwar gida da yan wasu za su zo su gata wallahi ki tashi tsaye yanzu kin ga duk 'ya'yanki mata ne ita ta haifo namiji yanzu ta Allah na kasancewa muguwa ban gani ta Allah na kasancewa ba mata yanzu tunaninsu kawai ya koma miji shi zai mutu ya basu amma gaskiya ne ba a samun mace ta mutu ta bar mijin to amma tunanin da aka samu su a su shine miji ya mutu ya bar musu gado shi yasa da an zo magana ce yanzu da ta Allah ta kasance menene ta Allah ta kasance shi da mijin ya mutu ba ita ba a ce kin ga gidan nan ita za a barwa babbar motar nan ɗanta ne zai gada ba wannan shi ne hikimar haihuwa ba wannan ya jawo mata da yawa Allah ya ba ta ciki ya ba ta haihuwa amma idan ta haifi ya mace sai ranta ya baci me yasa ranta zai baci ita ba ya mace take so ba mai take bukata ɗa namiji wa ya gaya miki ɗa namiji ya fi ya mace albarka wa ya faɗa miki wa ya faɗa miki sai kin haifi ɗa namiji za ki huta mata nawa suka kafi 'ya'ya maza ba su huta ba ba ku taba gani ba mata nawa ta haifi 'ya'ya maza sun kai guda goma amma dukansu kowa na fama da rayuwa mata nawa Allah ya azurta su haihuwar ya mace suka bata tarbiyya suka bata ilimi Allah ya sa mata albarka ta yi aure ita da mijin nata Allah ya musu arziki suka zo suka taimake ta suka taimake mahaifin suka rike gidan sau nawa wannan yana faruwa na san wani mutum yana nan da ransa yanzu haka ‘ya'yansa mata su suka rike shi yana da ‘ya'ya maza da yawa amma Allah bai mai da wani mai arziki ba ‘yarsa ta farko wani ya zo ya aure ta Allah kuma ya musu arziki da miji ya ji daɗin zama da ita kusa me yayi zuwa ya samu katafaren fili ya saya ya gina wani irin katafaren gida dattijo yana kwanci a kofar gida yaron surkin nasa ya zo bayan ya gaida shi ya ce baba ina so ka raka da wani wuri ya ce ina za mu je yaro ya ce a baba dai mu je ka gani ya ce to shi ke mu je dattijo ya shiga mota yaron ya ɗauko shi ba su birki ba sai wannan katon gidan ya ce yaro wannan gidan fa ya ce baba ni na gina ya ce allahu akbar lalle ka sha aiki allah ya zauna da kai lafiya a cikin wannan gida ya ce baba shigo ka gani aka shiga gidan ya ce masa nan department ne bangaren mai gida ne nan guest wing bangaren baki ne nan bangaren su hajiya ne an yi gini an yi tsari mata hudu kowace da ɗaki da falo da ɗakin yara da kicin ɗinta da banɗakin ta wurin. nan fa ɓangaren baƙi mata ne nan ɓangaren masu wanke-wanke nan ɓangaren kaza ne haka aka rinka yawo da shi ana nuna mashi sai da aka gama gaba ɗaya sai yaron ya ce baba ya ce ya ce wannan gidan ba kaina na ginawa ba ya ce sayarwa za ka ya ce a ba sayarwa zan yi ba to saboda mai kai irin wannan katon gida ba za ka zauna ba za ka sayar ba ya ce baba kai na ginawa shi fi lilla ni ka ginawa ya ce kwarai ya ce duk gidan da nawa ne ya ce duk gidan da naka ne baba kai ko yaro ya aka kai haka ya ce baba ka dai taya mu addu'a laraba Allah ya sa mata albarka in ka san yadda take kula da ni da 'ya'yana take ba su tarbiyya ta kula da mahaifiyata ta wannan yarinya da ka haihu Allah ya mata albarka baba ban san me zan maka a duniya na saka gaba gaba mu dai ka ci gaba da yi mana addu'a dattijo ya fashe da kuka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka ya ce to baba sai mu koma gida dattijo ya ce a'a ni dai tun da Allah ya kawo ni na zo kenan Zai ce su dai ka je ka musu bayani wacce ta shirya ina nan ina jirata amma ni na zo kenan ɗaya daga cikin 'ya'yanta mata 'ya'yansa mata mijinta shi ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan gidan gaba daya. ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata mijinta shi ya sama masa aiki yi ana ba shi contract da haka ya rike kansa ya rike zuri'ar duka 'ya'yansa mata 'ya'yan mazan duka suna nan sai dai su lallabo wajen kanwarsu ko yayansu su ɗan yi kwanciyar magirbi su ɗan karɓi wani abu su ƙara gaba wa ya gaya muku cewa sai ka haifi ɗa namiji tukuna za ka huta ina ka samu wannan karatu? a ina ka koyo shi da za ki ji ba kya son ki haifi ya mace ana so a haifi yaro ne da zai taimaki addini yaro da zai wa al'umma hidima yaro da zai amfani al'umma in za ki yi addu'a ki ce ya Allah ka bani ɗa mai albarka Allah ya baki mai ɗa mai albarka namiji ne mace ne ba matsala ba ne allah ka gafarta mana wannan competition da ake yi wajen haihuwa yana da hatsari kwarai da gaske akwai wacce mijin ya mutu uwar gida 'ya'yanta hudu duka mata amarya da ta zo ita kuma ta haifi 'ya'ya guda biyu maza yanzu mijin ya rasu amarya tana da ciki a ka'ida ba za a raba gado ba sai an jira ta haihu kusa me ya faru aka zo aka samu war gida aka ce to ki tashi tsaye ki tabbatar da cikin nan ya zube in ba haka ba in ta ƙara haihuwa to za ta wuce ki uwar gida ta shiga bokaye aka yi ta kashe kuɗi wa ya sa cikin ya zube ke ma amarya aka ce ki tashi tsaye amarya ma ta yi tsalle ta fada cikin bokaye uwar gida ta kullo tsafi amarya ma ta kullo nata yadda kuka sai ni fim din na china wannan ya wai duka saboda abin da aka mutu aka bari gado mahaukaciya da dukiyar duk ta mutum ɗaya ce mai gidan ko kamin ya mutu duk dukiyar ta waye ya daina neman kuɗi kenan ta shi shi kadai amma ba ta ishe shi ba yaushe dukiyar da da ta mutum ɗaya ce amma ta mai kaɗan kamar zai kashe kansa yana nema yanzu wai za a gugutsura wa mutane goma sha bakwai wai kuma kowa ne yake zamani zai yi kuɗi in ban da mahaukata abin da bai ishi mutum ɗaya ba ran nan kwatsam sai amarya ta haihu kun san mai ta haifa ‘ya'ya biyu maza Allahu akbar dangin amarya da ƙawayenta aka je aka samo dima-diman rediyo aka zo gidan nan aka sake kiɗa ana tikar rawa ga kabarin mai gina a kusa da wurin wai murna ake yi ana fati amarya da ko ta kaba bata gama ba ta sha kwalliya ta sha hoda ta sha gazar ta sha jan baki ga jagira ga dangwale goshi ga barbada kumatu ga hawayen masoyi an kashe daurin dankwali ya kalli kudu maso arewa an zo tsakiyar fili ana tikarawa ana yi wa amarya habaici su kuma dangi suna tabi ana za ta ja kashi lallai za ta ja kashi kai kai za ta ja wai za ta ja kashi da Allah wani irin kashi ne za ta ja za ta kwashi gado da yawa kenan ita amfanin wannan jariri a wurin da shi ne ya mata hanya ta samu gado wanda bata ma san me makasudin haihuwa ba haihuwa da ta zo da tsotsai za ta iya wucewa da rayuwarki amma iya burin da shi ne ki samu dan wani abu a duniya Allah ka gafarta mana amin to ga mata Imran tana cewa ita ta haifi dan ma ba ta so ya mata komai abinda take so ya je wa Allah aiki to me faruwa wannan lokaci Allah rama فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها Yataha mina shi ya yi tsanin sarki. Ya ce, "Falan ma ban ba'adha?" Ana ni wannan baiwar Allah, sai ga ta ta haihu. Ma Imran. To amma ta shi haihuwa, tana tsammanin ɗa namiji za ta haifa, amma ta shi haihuwa sai ta haifi ƴa mace. to yanzu tana magana da Allah kala sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atu ha'unsa gashi na maka alkawari na haifi wannan da zai je wa masallaci hidima ne na ɗauka namiji zan haifa to ya Allah gashi mace na haifa ba ba ta san haihuwar mace ba ne. sai dai irin aikin da take so yaron yayi aikin ya fi dacewa da namiji fiye da wa fiye da mace domin a je a hidima a masallaci ne da burinta ɗan ya rinka dafa abinci ana kaiwa masallaci da aikin ya fi dacewa da mace to yanzu ana magana ɗan ya tare a masallaci shi zai share masallaci shi zai gyara masallaci in lokacin kiran sallah ya yi ya kira sallah ruwa a sassaka a buta don jama'a su yi alwala irin wannan aikin da namiji ya dace bai dace da mace ba shi yasa ta ce rabbi inni wada'tu ha'unsa sai Allah ce wallahu a'lamu ma wada'at Allah shine mafi sani dangane da sirrin wannan jaririya da aka haifa in ji Allah wannan mata sai ta ci gaba da magana ta ce walaisa zakaru kal'unsa ya Allah ai ɗa namiji ba kamar ya mace ba ne malamai suka ce a ƙa'ida ya kamata ta ce ya Allah ya mace ba kamar ɗa namiji ba ne ko? na'am idan akwai abubuwa guda biyu kana ga ɗaya ya fi ɗaya to wanda aka fi sai ka ce ba kamar wanda ya fi shi ba ne ko? ga ɗa namiji ga mace yanzu ana ganin ɗa namiji shi ya fi to sai a ce ai ya mace ba kamar ɗa namiji ba ne to amma sai ba faɗi aka ba sai aka ce ɗa namiji ba kamar wa ba ba kamar ya mace ba kamar macen ce aka fi so ana gura ɗa namiji bai kai ta ba me yasa domin Allah ya nuna muku darajar ya mace na'am akwai wuraren da ya mace take gaba da ɗa namiji ta masa fintikau ƙur'ani a wajen ni'imar haihuwa sai da ya ambaci haihuwar ya mace kamin ya ambaci haihuwar ɗa namiji haka ne ana rama lillahi mulku samawati wal ard ya khaluqu ma yasha yahabu liman yasha'u san wa yahabu liman yasha Awi da wajuhu. Awi da wajuhu da kur'anahu a ina sa, waye da canuman Allah yace lillahi mulku'n sama wa tuwar Mulkin sama da mulkin ƙasa duka na Allah ne. Yakaluƙuma ya sha. Allah yana halittawa ne ga ranakun halittawa. sai ce ya habu liman ya wa inasa idan Allah yana son ka sai baka yaya mata yana ba da yaya mata ga wanda ya so wa ya habu liman ya sha'u zukur sannan yana ba da yaya maza ga wanda ya so dalan tambaye ku da mazan da mata wanda aka fara mata? ya habu liman ya sha'u inasa sai da aka ambaci mata sannan aka ce wa ya habu liman ya sha'u zukur kamin a ambaci maza Allah ya ce awi zukura na wa sa ko ya sirka ya baka yaya maza da mata aluman ya sha waƙi ma in ya ga dama kuma ya sanya ka ka zama juya wanda bai haihuwa kenan wajen ni'imar haihuwa Allah ya gabatar da ya mace akan wa akan da namiji saboda haka mata karki bakin cikin me yasa Allah yake mace da ta fara magana ce ni billahi lazi da a ce ni namiji ce da ba ruwanki watakila da kin zama namijin da ya boko haram za ki zama ba Allah ya taimake ki ba ko ki zama kidnapper kina sashi ayi mutane kina shiga daji an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba mafi yawan yan ta'adda da suka dami al'umma maza ne ko mata ne maza ne manya manyan barayin nan da yan fashin daji maza ne ko mata ne ba zai ke tara hanya maza ne ko mata ne maza yawanci manya manyan boka nan da ke zuwa da yan mata ana tsallaka kabari a makabarta maza ne ko mata ne barayin gwamnatin najeriya da suka sace kudin mu suka bamu muna shan wahala maza ne ko mata ne kamin ki samu mace dai kin samu namiji goma ita mace in ta yi sa'a aka aure da tana gidan miji ta haifi 'ya'ya masu albarka ta yi taiwa iyayenta addu'a kana kabari yarka na maka addu'a haske na ta zuwa maka cikin kabari shi kuma bijin kai wasa je fasa kan wani hmm. idan aka ba ta ce to uban da ya sanadiyar ka zuwan ka duniya shekaran kansa Allah tsine masa albarka kana kabari ya jawo maka tsinuwa ya mace albarka ce sannan ku saurara babban mamaki ku saurara ku ji da Allah taron ku nan wace ce wacce take da ƴaƴa mata guda uku ta haifi ƴaƴa mata sun kai guda uku akwai su anan in eh, akwai ta daga hannunta mu gani ga su nan suna dagawa har suna tashi tsaye to a saurara a saurara in Allah ya yadda ku saurara da kyau in Allah ya yadda waɗanda suka haifi 'ya'ya mata guda uku nan zuwa sama in Allah ya yadda sai sun shiga aljanna ranar tashin alkiyama kai ba ma masu uku ba wace ce wace ta haifi 'ya'ya mata guda biyu akwai su wacce Allah ya bata ta haifi 'ya'ya mata guda biyu akwai su daga hannu su ce Allahu akbar cewri ga wata ne karama ko ko dan saurayi ma mai zobo ita wata mata daga hannu Allahu akbar saboda ta ji za ta fi aljanna ita ba kara barta baya to ku saurara ku ji duk wacce Allah ya taimake ta ta haifi 'ya'ya mata guda biyu a nan duniya in Allah ya da Alahira sai ta shiga aljanna ba ma sai sun kai uku ba guda biyu kawai ƴaƴa mata guda biyu za su iya kai ka aljanna ba ita kadai ba har da baban ƴaƴa maza ko guda goma kika haifa wallahi ki shirya kamin ki je lahira kika je da tsiya dukan tsiya za ki ci ko goma kika haifa amma 'ya'ya mata in kika haifi guda uku kai ko guda biyu kika haifa kika musu tarbiyya baki tsane su ba kika mutunta su kika girmama su sai kin shiga aljanna ni na fada ba ni na fada ba wanda ya fada shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi 'ya'ya mata guda uku ko yan uwa mata guda uku ya haƙuri da su ya rike su bai fifita 'ya'yansa maza a kansu ba ya tarbiyyance su har suka mutu za su yi masa garkuwa daga shiga wutar jihar ranar tashin alkiyama wata mata ta ɗaga ta ce ya rasu ni guda biyu kawai na haifa mai biyu fa annabi ya ce mai yaya biyu ma in ta rike su da mutunci da girmamawa ba ta fifita yayanta maza a kansu ba ita ma sai ta shiga aljanna da Allah haihuwa iya mata rahama ne ko azaba ne rahama amma ka samu mai gida na ta fushi wai matarsa ta haifi mace to waye ba ta cikin tayo wannan ya rashin mutunci ne ita ke zaɓa abin da za ta haifa alhaji hajiya ta haihu ba ta haihu ba ai bayani bai ta haifa da an ce ya mace ce an kuma. wai wani karin magana wai an kuma mace ta haifi mace da Allah shi wanda baya so a haifa masa mace wa ta haifo shi mace ko to da ba fi uwarsa ba zai zo duniya haifi mutane rashin kunya kenan sai da aka haihu mace tukuna sannan ya zo duniya amma da rashin mutunci ko ba san ya mace da ba haihuwa mata din wa za ta haihu ka babanka ne zai tsuguna a shadda ya nishi ka fado ku saurara ku ci wata rana aisha radiyallahu anha matar annabi muhammad amarya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wata mata ta zo gidan ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar tana da 'ya'ya 'yan mata marayu guda biyu 'ya'ya 'yan mata marayu guda biyu da ta zo sai ta ce aisha ina so ki taimaka mana da abinci babu da abinci aisha ta ce na shiga daki na zagaya mu ma gidan ba abinci ba komi a gidan ta ce da ƙyar na samo dabino kwara biyu dabino kwara nawa kwara biyu ta ce amma duk da haka na ce ƙarama kyauta ta fi babbar ruwa tun da iya dabino nan kwara biyu nake da shi duk da ba zai musu komi ba amma dai bari ba su da ta zo sai ta miƙa musu sai wannan mata ta ɗauki dabino ƙwara ɗaya sai ta tsaga biyu sai ta ba wannan yar tata ɗaya ta ba wannan ƙaramar ya ta guda ɗaya saura dabino ƙwara nawa ita kuma sai ta rike ƙwara ɗayan don ta ci abinka da yara kamin ta gama gaisawa da aisha radiyallahu anha yara har sun cinye dabinansu ta ɗauka za ta ci sai yaran suka ce ya ke mahaifiyarmu ki ba mu wannan baiwar allah saboda tausayi dabinin kwara ɗin da ya saura sai ta ɗauko shi ta tsaga biyu ta miƙa wannan rabi ta miƙa wannan rabi ita ta haƙura kaji tausayi da nawa ko sai abin da ya faru ashe aisha tana lura da abin da ke faruwa bayan wannan mata ta tafi sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai da ce ya rasu lalayo na ga abin tausayi annabi ya ce mai faru ta ce wata mata baka nan ta shigo cikin gida neman taimako ban da komi sai dabino kwara biyu na bata tana da ƴaƴan mata guda biyu kaji kaji yadda aka yi ƙarshe ta haƙura ta bar musu ita bata ci komai ba budar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata magana kusan me ce sai ce inna Allah ta'ala aw jabala habihi mal janna aw ataka habihi ma minan nari sai manzo Allah ya ce wannan mata da ta tausaya wa ƴaƴanta ya mata guda biyu a sanadiyar wannan Allah ya wajabta mata shiga aljanna ko kuma ya haramta mata shiga wuta ‘ya'ya mata guda nawa biyu da ta tausaya musu Allah ya bata mai aljanna sannan ya kare ta daga shiga wuta kenan haihuwar ‘ya mace rahama ne ko ba rahama ba ne saboda haka jahilci ne in kin haifi ‘ya mace ki rike kayanki ki yi addu'a Allah ya raya miki ki addu'a Allah ya mata albarka kar ki tsaya kina ta kalle kalle kina leke leke kina lissafan banza da wobi jahiliya ne an samu wani alhaji matarsa haihuwa farko ta haihuwa ya mace waya shi ransa ya baci haihuwa ta biyu ta karo mace ashe ya kumbura haihuwa ta uku ta karo mace ashe ya kusa ya fashe <laughs> kun san me yayi sai zo samu matar a ɗaki ya ce hajiya ta ce alhaji ya ce kin san daidai ina son ke sa na auro ki ta ce haka ne alhaji amma me kawo wannan magana ya ce ke dai saurara da kika zo gidan nan haihuwa ke ta farko kika haihu mace ina kallo na dai shiru bace komai ba ta ce haisu na haifo mace laifi na ce ke ba na son rashin kunya saurara haihuwa ta biyu kika karo mace na daure na haɗe ta uku kika karo mace to billahi lanzi an yi na ƙarshe kika kara haihuwa ya mace a gidan nan za ki ga bala'i hajiya za ta yi bayani ya ke saurare ta yi tashi tafi daga na hajiya ta ci gaba da addu'a lokacin da Allah ya ba ta ciki ya Allah ka bani da namiji idan na haifi ya mace alhaji zai wulakanta ne kore daga gidan nan ba barin gidansa ne damuwa ta ba ko na bar gidansa ko na zauna duk ɗaya ne Allah kai kake rike da zaka rike ni amma damuwa ta ina da 'ya'ya mata har guda uku yanzu ma ina gidan baya san su balle ina bar gidan zai cutar da 'ya'yana zai wulakanta su ya Allah ka tausaya wa 'ya'yana ka ba da namiji ashe Allah ya karbi addu'a ta tana haihuwa ko sai ta haihu da namiji Allah Alhaji yana shaguwa ka tafi da gudu aka masa albishir aka ce Alhaji albishir ya ce menene aka ce hajiya ta haihu ya ce ba ta haihu ba mai ta haifa a yi bayani aka ce ɗan namiji soja ya yi shiru ya ce mm, ai da ma kyale ta kai da Allah ya tambaye ku wannan ya san addini wannan bai san addini ba to sai wannan baiwar Allah ta ce wa inni samaitu ha maryam mm. ya Allah wannan wa na rada mata suna na sa mata suna maryam menene ma'anar maryam shine al'abida mai kokarin ibada kenan idan kika haifi ɗa ko kika haifi ya ana so ki sa masa suna mai kyau suna da ke da ma'ana mata nan ma kuna da matsala da ta haihu sai ta je ta samu malam ta ce ana gafarta malam eh, yau saura kwana uku suna ina so a zaɓo min suna ana gafarta malam bakon suna nake so wanda duk gashi wannan babu irin shi wai a samu mata sunan da babu irin sa a gashuwar muhammadu ba ta so ahmad ba ta so adam wannan tsohon suna ne ba ta so ibrahim ba ta so dawud ba ta so suleiman ba ta so nuh ba ta so abdulrahman ba ta so abdallah ba ta so sunaye masu daraja aisha hafsa khadija zainab ba ta so ita dai a samu mata bakon suna za ce doki ki mata bara'atu ta ce eh, bara'atu ba shakka layin nan babu sai da dannawa riga bara'atu ba ta san menene ma'anar bara'atu ba ya tawaye in yi magana ce a ce suna a ne yake a to rauna ma ba a ne yake ba sai ki sa ranki suna fir'auna saboda qur'ani yake akwai ta sa ta suna sariqatu wai saboda aya ta ce wasariqu wasariqu wasariqatu faqad'u aydiyahuma to ban san ma'ana wasariqatu ba barauniya kawai ta danna wa ita suna sariqatu barauniya sai a ce barauniya ta ce na'am ita ba ta san ma'anar ba to wannan ma da sauki akwai wacce ta sawa ita suna mal'unatu saboda ta ga wata aya qur'ani mai girma inda Allah ya ce wa shajaratal mal'una wa shajaratal mal'unata fil qur'an Allah ya ce da wata bishiya wacce aka tsine mata qur'ani mai girma kalmar mal'unatu shine tsinanniya ta ji wani alaran ma ya aje wakafi sai abin ya mata daɗi sai ta danna wa 'yanta mal'unatu me aka samu tsinanniya <laughs> Allah ka raba mu da aikin jahilci amin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya canja wa mutane sunaye da yawa in ya ji suna bai da ma'ana sai a canja shi ku rinka sawa ƴaƴanku sunaye sanannu na mutanen kirki da kuka gani a ƙur'ani ko a tarihi ba kowane mata lake ne ba Allah ya gafarta mana amin na taba gaya muku a makarantar mu markaz muna da wata makaranta a Gombe markaz tafizil Qur'an da dadewa aka kawo mana wata yarinya karama a firamare muka ce ya sunanta ta ce jahash jahash kai sai muka ji sunan ya dade sosai sai wani malami ce gaskiya mata ta haifi ya mace sai na sa sunan nan sai muka ce a tun binciko mai ma'anar sunan mana in larabci ne kawai nan take muka ɗauko manya-manyan kamus kamus na larabci aka fara bincike can kuwa sai aka samo jahash ko san menene ma'anar jahash 'yar jaka wacce ta ɗan fara tasowa an samu matsala ko ba a samu matsala ba kullum a samu suna mai kyau a sa wa yaro shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam darasi na gaba da ke ciki mata imran ta ce wa inni mai ha maryama na sa wa yar suna maryam kenan wannan ya nuna ya halatta musulunci mace ta sa wa yaro suna ba sai miji ba ba sai me ba sai miji ba kin haihu mai gida yana abuja aka buga waya ga masa ya murna kika ce mai gida sai ka zo ka sa masa suna ya ce ba damuwa na nada ki sa mashi da kanki ba matsala ba ne sai ki sa wa yaron suna kuma ya daidai a musulunci ba sai namiji ke sa suna ba mace ma tana mai sannan ba wata addu'a ake yi ba a ce addu'a sa suna ba wata addu'a sa suna cuwa-cuwa ce yanzu ita mata imran mai ce, wa inni samaituha maryam ya Allah na sa mata suna maryam shikenan ke ma wa inni samaituha tasubi tasubi ta tabbata ko ta tabbata ba wa inni samaituhu na ta'ala samaituhu da asabe akwai mai wahala ciki ba wata addu'a ce ake yi wata doguwar addu'a ba bidiyoyi suna na an kirkirwa wajen haihuwa wai za a yanke cibi wai a ce a kira wata tsohuwa ita ta yi addu'a yankan cibi wa ya gaya miki za a yanke cibi akwai wata addu'a da ake yi amma mu yanzu akwai addu'a yankan cibiya kusa addu'a yankan cibiya wai jaririn namiji ne in ta ɗauko sabuwar reza to sai ta karanta addu'a assalamu alaika ya muhammadu ka zo da kanka ba sako ba kirke kirke sai na ce wa inni wa izu habika wa zuriyata hamina da rajim ya Allah wannan jaririya ina nema mata tsari da ita da zuri'arta a wajenka daga shirin jefaffe Allah ya karbi wannan addu'a shedan bai taba shafar annabi isa ba bai taba shafar mahaifiyarsa ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba larama fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata batan hasanan wa kafala zakariya كلما دخل وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ما يكي شوا قال يا مريم أني لك هذا متى قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء غير fata الله أكبر buha sai Allah ya karbi wannan jaririya bi kabulin hasanin da karba mai kyau wa ambata hana batan hasanar Allah ya girma da ita girma mai kyau Maryam ta yi saurin girma saboda Allah ya girma da ita yadda idan itaciya ko tsiro ya fito yake girma da wuri haka Allah ya girma da wannan baiwar Allah wa kafala ha zakariya sannan annabi zakariya shine wanda ya rene ta to yanzu ta fara aiki a masallaci an mata ɗaki a saman masallaci da tsani ake hawa a kai mata abinci ba mai hawa kuma sai annabi zakariya Allah ce kullama da kala alaiha zakariya almihraba duk sanda zakariya ya shiga wajen maryam domin ya kai mata abinci waje da inda harizka sai ya samu wani arziki na abinci da babu a kasar bai taba gani ba an kawo mata a cikin ɗakinta kala sai ya ce ya maryamu ya ke maryam an na laki haza ina kika samu wannan kala sai na ce ho min indila daga wajen allah ne inna ya yarzuqu man yasha'u gairi hisab lalle allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba allah ka azurta mu ba tare da lissafi ba idan ku lura za ku ga an fara zuwa lokacin sallar juma'a ya karatu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 No no murmures.